Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da halar da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama mu suna iya kama mu a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku ji cewa wasu bayan Allah har su talatin sun mutu a wurin kallon wato a garin Kalaba a jihar Cross Rivers a nigeria Sai kuma ku ji cewa 'yan adawa a jamhuriyar Nijar sun nisanta kansu da sakamakon binciken kwamitin da ya binciki waɗanda suka wabce kuɗin uranium har sai sefa miliyan 200 yau kuma za ku kira mu ne a shirin talho domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin duk da ya shige muku a zuciya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro Jami'an yaƙi da ayyukan ta'addanci na birnin Paris sun samu wani rubutaccen saƙo, inda a jiki ake jinjinawa ɗan bindiga daɗin ƙungiyar ISIS a kusa da gawar mutumin da ya harbe wani ɗan sanda har lahira jiya Alhamis. wani lauyan hukumomin yaƙi da ta'addanci na faransa mai suna francois mollins ya bayyana maharin a taron manema labarai a yau juma'a da sunan karim shurfi dan shekara 39 wanda ya daɗe yana saka kafar wando ɗaya da 'yan sanda saboda tara laifuffuka barkatai da ya aikata ciki har da kai ma 'yan sanda wani farmaki a can baya 'yan sanda sun taɓa kama shifri a watan fabrairu amma dole suka sake shi saboda rashin wata shaidar aikata laifi da za ta sa a tsare shi ma'aikatar tsaron kenya ta ce sojan kasar da ke aiki a ƙarƙashin rundunar kiyaye sulhu ta tarayya afirka a somalia sun tarwatsa wata mafakar 'yan gudun 'yan ƙungiyar al-shabab inda so kashe kimanin 'yan tsagerun su 52 so kuma kwace makamai masu tarin yawa a wani jawabi da ma'aikatar ta fitar ta ce dakarun sun mamaye mafakar da ke kusa da garin barhahi da ke kasar yankin juba da daren jiya juma'a wani mazaunin yankin wanda ya nemi a ɓoye sunansa saboda yanayin tsaro ya faɗa wa sashen somalia na muryar amurka cewa mafakar na 'yan al-shabab da dakarun na kenya suka tarwatsa tana kusa da wato sansanin soja ne a lakta jisu labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A nan kuma harshen ƙasar Rasha an ce ya zamo yare na biyu da ake koyarwa a makarantun ƙasar Siriya haka kuma 'ya'yan shugaban ƙasar Bashar al-Assad yanzu haka suna koyan harshen Arashanci a cewar jakadan Siriya a Rasha yau Juma'a. kamfanin dillancin labaran tas na kasar rasha ya rawaito jakadan siriya a rasha a riyad haddad yana cewa yanke hukuncin da shugaba asad ya yi na ganin ana koyar da harshen rashanci ya zama ya zama yare na biyu a kasar wata alama ce ta nuna godiyarsa ga al'ummar rasha kan irin taimakon da suka yi wa mutanen siriya hadda ya kara da cewa mutanen na nuna godiyarsu ta hanyar raɗawa 'ya'yansu sunan putin kamar kafar yada labaran ta rasha ta kuma rawaito kalamin jakadan na cewar shugaban kasar siriya ya ba da fili a kusa da birnin damascus domin gina makarantar rasha a daren jiya alhamis ne aka da wani mutum har lahira a yayin da ake gudanar da zanga-zanga a babban birnin venezuela caracas abin da ya sa mutumin ya zama shine mutum na tara da aka hallaka a cikin mummunar zanga-zangar da aka gudanar a kasar magajin garin sos carlos ocarzis shi ne ba da sanarwar rasuwar matashin a dandalinsa na twitter sannan ya yi kira da a yi bincike tare da hukunta waɗanda suka yi wannan aikin a kwanakin nan dai unguwannin birnin kakas suna tashan fama da tashe-tashen hankula tun daga farkon wannan watan ma zanga-zangar dai na bukatan shugaban kasar nasu ne nicolas maduro da ya sauka daga kan karagar mulki Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu buɗe taskar rahoton namu da batun mutuwar wasu bayan Allah har su talatin a Kalaba na jihar Cross Rivers da ke Najeriya ga kuma wakilin sashen Hausa Lamidu Abubakar da ƙarin bayani. mutane da dama ne dai suka rasa rayukansu a wani gidan kallon kwallon kafa a garin kalaba na jihar cross river wani lamarin dai ya faru ne a daren jiya bayan da wasu ɗaruruwan mutane suka taru domin kallon kwallon kafa ta kungiyar manchester united wasu ganau dai sun bayyana abin da idon su ya gani sunana barista musa abdullahi mai goro ni ne mai baiwa gwamnan jihar cross river shawara kan harkokin da ya shafi baki wato abin da ya faru a wata unguwa da ake kira an yanka san. Wato matasa ne suka taru kamar dai yadda suka saba suna kallon wasar Manchester United da andale Wato a inda suke kallon kwallon wato wani gida ne na kwano, shi kuma gidan nan yana kasan wato irin high tension din nan waya wacce ake kira high tension. To suna cikin kallon wannan kwallo sai wato wannan waya sai ta faɗo kan wannan gidan. Da ta faɗo kan wannan gidan Allah dai kwansa yaran nan ana ta daida bubun fita gaba gaba sai wannan gida kama da wuta kuma sai yara kusan bakwai zuwa takwas Allah musu rasuwa a wannan yanayi. Shi ma wani ɗan jihar ya ce. Sunana Goodluck emmanuel ya kamata a ce mutanen gada sun ka mutu da gwamnati na ce mutum bakwai ne gaskiya ba mutum bakwai ne sun yi mutum bakwai a dan diba ciki yadda abubuwan ga ya kamata a diba dan dai ba abun da za a ce wai za mu da bari an ce mutane sun mutu kamar mutanen goma za a ce muna mutanen bakwai bai da kyau haka yanzu kai dan kalaba ne ina ka samu labarin cewa mutanen sun fi bakwai waɗanda suka mutu sun kai nawa ai mutane da sun ka mutu sun yi bakwai dan uwana yana wajen nan sadda abun ga ya haru amma bai mutu ba ya zo gida yana ta gode ma Allah don abun ga da ya faru. ne dai sun nunar cewar kimanin mutane talatin ne suka rasa rayukansu a sakamakon wannan hadarin na wutar lantarki. To amma jami'an tsaro a jihar ta Cross River sun yi karin bayani akan adadin waɗanda suka mutu. Alhaji Hafiz Muhammad Inuwa shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Cross River kuma na tuntuɓe shi ta wayar salula ga abin da yake cewa. A dangane da abin da ya faru a nan jihar Kalaba, wato mutum bakwai ne suka rasa rayukansu. Asibiti suka tabbatar da cewa daga cikin mutum bakwai dinnan shida daga ciki maza ne ɗaya mace. Amma a wannan lokaci mutum goma sha biyar suna kwance a halin haula'i wato kamar sun yi tuma mai nauyi abin da ya faru daga cikin sha biyar dinnan waɗanda suka yi suma mai nauyi da likitoci sun yi iyaka ƙoƙarin su sun ceci rayukan mutum goma sha hudu daga ciki. Wannan lamarin dai ya faru ne a lokacin da jama'a suka taru domin kallon ƙwallon ƙafa da ake gudanarwa tsakanin Manchester United a jiya Alhamis da daddare. A sakonsa na ta'aziyya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya kaɗu matuƙa da jin wannan labarin na faruwar wannan haɗarin a wata sanarwa. sadarwa da mai magana da yawun shugaban najeriya malam garba shehu ya samu hannu ita ma kungiyar manchester united ta bayyana alhininta da faruwar lamarin a wani sako da ta aike a shafinta na twitter bayanai dai su nunar cewa gidan kwallon ya cika makil a lokacin da babban layin wutar lantarki ya katse duk kokarin da na yi na jin ta bakin kwamishinan ma'aikatar lafiya a jihar ta cross river lamarin ya cutura, domin kowa na kira shi ta wayar salula amma dai bai ɗauka ba lami lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin za a katil mauti ayar ƙwar'ani ce sai a jamhuriyar nijar inda 'yan adawa suka nisanta kansu da rahoton kwamitin da ya binciki waɗanda suka ake zargi da wawura kuɗi da aka sayar da uranium kuma ga Suleiman Muni Barma da karin bayani a cikin wannan rahoton. ainihi 'yan adawa a majalisar dokoki ne suka buƙaci kafa wannan kwamiti domin gudanar da bincike ta yadda za a gano gaskiya game da zargin gwamnatin nijar da laifin sayar da ton dubu biyar na uranium ta haramtacciyar hanya uranium gate wanda kuma aka biya su a asusun bankin ƙasar dubai to ko rahoton binciken ya kunsa honorable sadisu maila shine shugaban wannan kwamiti duka mutanen da ya kamata mu yi magana da su mu kire su mu yi musu tambayoyi da muka bincike muka zo sofamin muka ga ministar wanda ya yi wanga aiki ya ba mu takardu orijino waɗanda ke gwada muna ga inda kuɗin sun ka hito kuma ga inda sun ka tafi. wato dai kenan akwai kamshin gaskiyar an fitar da kuɗaɗe miliyar ɗari biyu. kwarai ku an yi amfani da su amma miliyar kin na areva ne akwai wata ma'aikata ta areva da ake ce ma uge kudinta ne aka zuba bisa wanga kwant da aka ce an buɗa su ne kuma aka tura ƙasar dubai ita arewa kamar ka ta yi kasuwa ne kai dillali ne wani ya ce ma yana son sa kai ka ce to zo ga mai sa ya saye in ya saye ya baka ci tukuicin ka sai dai a cewar yan adawa a majalisar dokokin kasa haka kwatsam suka ji sanarwar damka wannan rahoto a hannun shugaban majalisar dokoki saboda haka ba su da masaniya akan abubuwan da ya kunsa in ji honorable sumana sanda ɗaya daga cikin mambobi biyu da ke wakiltar bangaren adawa a wannan kwamiti. Mu ba mu sa hannu bisa wannan rahoto ba mu je wajen kai wannan rahoto ba. Kenan wannan ya tabbatar da cewa da dama ba don a bincika a ga gaskiya ne an yarda a kafi wannan kwamiti. Don a yi wani magudi ne a boye ma 'yan kasa gaskiya To amma shugaban kwamitin na 'yan majalisa na ganin korafin na 'yan adawa ba shi da tushe ballantana makama. Kwana goma muka muna rubutun ga mun kare shi muka ce ku zo ku saurara sai suka ce ba su zuwa. 'Yan adawa guda ya ce min to sai in ya zo yana kira na guda ya ce shi ba shi zuwa. Ya kuke ganin duniya za ta kalli wannan rahoto naku idan aka yi la'akari da cewa an samu rarrabuwar kawuna tsakaninku? To, ni miza ni ci bisa ga wannan. Tunda mun ce su zo ba su zo ba. ba su ya kamata ku tambaya su gaya muku ko yasa ba su zo ba ya zuwa yanzu ba a tsayar da ranar da za a baje wa taron majalisar dokokin ƙasa wannan rahoto ba to amma 'yan adawa sun sha alwashin nemo kofinsa don fallasa wa duniya abubuwan da ya kunsa yanzu abin da za mu yi rahoton nan da an azaba da sanin mu shine muna nema mun same shi insha Allah za mu ku domin kusan da abin da muke ciki na gaskiya. Yanzu haka 'yan Nijar sun kagu su san abin da kwamitin binciken ya gano ko da yake ana ganin armashinsa ya ragu saboda rashin faɗaɗa wannan bincike zuwa ofisoshin kamfanin Areva da ke Faransa da ma kamfanin ƙasar Lebanon ɗin da ya yi dillanci a yayin wannan cinikayya har zuwa Dubai don nemo ƙarin bayani game da asusun bankin da aka zuba waɗannan kuɗaɗe miliyan dubu ɗari biyu na sefa. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to da kafin ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku a shakata da wannan faifan yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla mun samu kira na harko daga bauchi cikin sashen hausa radio america suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi a yau ma dai zan sake kira ne ga ita gwamnatin tarayyar najeriya ta taimake mu a maganan kafin zaki dam lallai muna so gwamnati ta mana wannan kafin zaki dam saboda mu yi noma mu samu abinci a noma rani idan muka samu wannan kafin zaki dam zai taimaka mana mu arewacin najeriya da kuma jihar mu na bauchi muna roƙon shugaban kasa ayi yi kwamiti su zo su duba maganan kafin zaki dam a yi mana shi to ayuba mai magana ayuba garba Allah Allah sa wa'anda kai domin su sun ji mun gode yanzu bari mu je Kaduna waye daga Kaduna Halo na Kaduna kana jin mu? Anya? na kaduna ko layan ka tsunke ne Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Amma dai don Allah na Kaduna don Allah ka share duwan ka don Allah. To dai rediyo ta aka sake ladan Ibrahim Ayawa barka da aiki barka. Barka kare ai ina jin ina jin murya na cikin ne. Ja mu je. To to suna na Alhaji Musa Garo. Garo mai rediyo da rikoda. Barka Kaduna Najeriya. To ja mu je. Me ra'ayin ka yau? To alhamdulillah To idan muka ɗauka zan yi zan shawara zan ba da shawara ne ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. ya kamata gaskiya al'amari tun da talakawan najeriya suka zaɓe shi ya kokarin da zai kawo wa talakawa sauki a ƙasar nan domin a koda yaushe kullum muna samun hauhawar farashin kayan masarufi wanda yake talaka wani bai iya cin abinci sau biyu a gidan shi a rana kuma muna kira gare shi ya kamata ya duba wa'annan abubuwa domin talakawa su suka jajirce suka kankara katin ɗari biyar dubu ɗaya suka tura mai domin ya ci wannan zaɓe kuma muna kira ga gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i da eh, tunanin da yake akan maganar rushe kasuwar bacci ya kamata ya janye wannan kuduri domin wannan abu gaskiya ba abu da zai kawo illa cutar da al'ummar tudun wada da yan kaduna baki daya don haka muna kira ga gwamnan jihar kaduna wannan kuduri na shi ya janye shi muna fatan allah ya sa a tashi lafiya alhaji musa garo na gode na ibrahim ayawa to mun gode mu ma alhaji musa garo da wannan rayayi ka allah sa inda aka kai wannan kira ga domin su sun ji bari mu je bauchi yanzu nan waye daga bauchi Sama'il Fawa. To Sama'il me ra'ayinka wannan daren? Kafin ma da karamar hukumar Ganjo Salama. Muna jin Kamala Sama'ila. Ina kira ne ga shugaba Muhammadu Buhari. To yayi me? A matsayin talakawan Najeriya har ga Allah tsakani da Allah abubuwa guda uku ne a kasan nan suka dame mu ya mana maganin biyu tashin hankali. Sai abin da ya shafi yunwa. Eh. amma abin da yake damun mu yanzu gaskiya talakan Najeriya wallahi tallahi a yanzu haka akwai mutanen da ba sa iya cin abinci da gidanin don haka don Allah shugaba muhammadu buhari ya duba halin da ake ciki ya tausaya bayan allah a sake a san yadda za a gwamnati ta taimaka ma jama'a kayan masarufi dawa masara shinkafa gero na talaka ya fi karfin a taimaka shugaba Muhammadu Buhari ya taimaka talakawa sun suna cikin kuncin rayuwa ya taimaka musu don Allah. To Allah Allah Allah sa hatiman shugaba Muhammadu Buhari sun ji wannan kuka naka wanda yake daidai da na da na Musa. To Ismail Isfa mun gode mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu je Kaduna waye Kaduna. Barka da la'asariya. Barka ka dai Madubo. sunana murtala ina kiran ku daga garin rigasa kaduna tarayyar najeriya to murtala me ra'ayinka wannan daren amma don allah murtala dan kashe rediyon kama eh, na. ina kashe rediyon ina jin murya na ciki to ja mu je yawa to abin da ya ja hankali na a wannan sati ko a watan nan shine cewa eh. gaskiya na ga injina minista ɗaya daga cikin sauran ministocin malam muhammadu buhari shine a kan minista ɗin nan na zirga-zirgar ya yi alkawari ya cika to haka ya zama gasa gare su duk ministan da ya alkawari ya ba da aiki ya yadda cewa in bai kari ke ba zai bar kujerar shi kaga wannan abin da yake nan kuma Allah ya sa ya zo cika alkawari to shawarar mu kenan da duk ministoci Allah ya sa ku tashi lafiya kuma za su kara kwarjini a idanun mutane yawa in kai alkawari ka cika ka alkawari ka cika ka gama ba ka kujeranka shikenan to to malam murtala amma baka ji wannan hukunci naka yi tsanani amma mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka bari mu je Benue waye a Benue na Benue eh wake magana dan tsoho dan malam bako na malam anas to dan tsoho dan to dan tsoho me ra'ayinka to ra'ayina a yau shine game da abubuwan da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma manoma eh yawa to musamman me shawara da ke faruwa da tun asanin mu da can mun san buɗe ba fulani labi labi waɗanda hanyoyi ne da suke bi da shanayensu eh to amma kuma an ce har yanzu nan ba mu ga canji ba abin da ya sa sarakuna da waɗansu mutane masu ƙarfi sun kokari sun shiga hanyar labi labi na fulanin nan abin da ke kawo faɗan nan kenan fa muddin ba mu gida buhari ya yi kokari ya kai maganar nan majalisa ba ne to za a karar da fulanin Najeriya an ba mai da hankali to ka jin sai an yi fada da fulani to dan tsoho baka jin su ma fulanin akwai rawar da za su taka da su ma manoma akwai rawar da za su taka har ba sai an kai ga eh, halin da ake ciki ba eh, dukan su akwai rawa kowa akwai su da ya kamata su fulani su kara yin hakuri da mutanen da suke ziyartar su a kowane lokaci to mun gode dan tsoho Allah sa mahukunta sun ji wannan shawara taka bari mu je Bauchi waye daga Bauchi Sani makani Usman da ke karamar hukumar Ganjuwa. To sani baka sani me ra'ayinka wannan daren? Ra'ayina shine kamar yadda ake magana a kai. Gaskiya a taimaka mu bayan Allah talakawa sun shiga wani hali wanda ya kamata a taimaka mu. Mun yi wa mummunan abu ne a rayuwa. Fatan shugaba Buhari zai ji wannan kuka namu da taimake mu. To mun gode sani makanike. Yau ba da fatan da ta ki lafiya. To madalla. yau ku ne ke bayyana mana ra'ayoyinku a akan abin da kuke sha'awar ku magana a kai ba mu ne muka ba ku maudu'i ba ba mu ne muka ba ku take ba ko dai abin da ya shahi Wane ne daga Bauchi? Aminu Wakili. To Aminu Wakili, me ra'ayinka wannan daren? To alhamdulillah a wannan rana muna kira shugaba Muhammadu Buhari ya duba halin da talaka suke ciki kamar a wannan lokacin muna roƙo inda hali a Najeriya a ɗan sauwaƙa mana kuɗin man fetur. Na farko abu na biyu shine abin da halin da ake ciki yanzu abin da ya fi damuwa shine halin tashin hankali da abin da ya shafi jinya to alhamdulillahi da sauki amma maganan halin talaka suke suke shugaba Muhammadu Buhari ya duba wannan hali amma tausaya eh Aminu ya kake ganin kake ganin rage farashin fetur zai zai agaza kamar ta ya kake gani inda za a ce a nemi shawaran ka dan saukin wasu abubuwa ne eh kamar yaya kamar abin da ya shafi kayan masarufi na talakawa zai dan sauka kayan provision na abubuwa da dai sauka muna ga inda hali a dan sauwaka mana kana ganin eh, eh, ɗauko su daga inda ake sawo su zuwa inda za a sai da su in an rage kuɗin sufuri su ma kayayyaki za su ragu farashin za su ragu kake ji za su ragu insha Allah insha Allah amma baka jin cewa su ma 'yan kasuwa suna da rawan da ya kamata su taka wata sa za ga eh. koda sun samo da alhan wata sa kuma tunda farashi yana na akan farashin da aka san shi da wuya ne kaga ya sauka ƙasa wallahi yan kasuwan ma ba su da kirki su ma suna ƙara azabtar da mu a cikin wannan yanayi gaskiya tsakani da Allah ah, don especially namu na gida Najeriya ba su da kirki wallahi ba dai ba su da kirki ba a ah, babu to mun gode mun gode malam Aminu muna sauraron ku to kashi sai dai kuma ga wani ya kira amma lokaci ya daga muna hannu ranar litinin ma mun buɗe layukan mu kun kira domin ku bayyana ra'ayoyinku to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ranar 22 ga watan afrilu fiye da kasashe 190 ciki har da amurka za su yi bikin ranar daraja ƙasa ko kuma doron duniya wannan rana ce da aka ware domin yin nazari da daraja kimar irin wannan baiwar da allah ya yi wa bil'adam da kuma nuna goyon baya ga duk matakan da ake ɗauka don kare ingancin muhalli a can da an ƙirƙiro wannan rana ce a matsayin ranar koyarwa don ilmantar da al'umma abubuwa masu alaƙa da muhalli mutumin da ya ƙirƙiro wannan rana tunawa da ranar doron ƙasa ɗan majalisar dattawan amurka sanata gaylord nelson wani mai fafatkan kyautata muhalli ya ce ya yi haka ne bayan da ya lura da yadda muhalli ke taɓarɓarewa a faɗin amurka ya ce ya gamsu cewa abin da ya kamata shine tunkarar wannan ƙalubale a zamanance bagatatan ya kyautu kowace jami'a ta ware rana ɗaya a shekara don ilmantar da ɗalibai mahimmancin wannan rana wannan shiri nashi ya samu gagarumin karbuwa a wurin jama'a domin fiye da mutane miliyan ashirin ne suka halarci bikin farko a ranar 22 ga watan afrilu na shekarar 1970 daga nan kuma wannan tsari ya ci gaba da bunƙasa har kawo yanzu an ci gaba da wannan al'ada na ranar daraja ƙasa domin ilimi shine ginshikin ci gaba taken na bana shine ilmantar da jama'a akan yanayi da muhalli 'yan ƙasa da suka fahimci mahimmancin wannan al'amari a kan rayuwarmu suna iya yin ƙananan sauye-sauye domin rage gurɓatar muhalli ta hanyar sayan da kuma amfani da abubuwan da ba su lahani ga muhalli. A jawabin Sanata Nelson a ranar 22 ga watan Afrilu na shekarar 1970 a bikin farko na ƙaddamar da wannan tsarin ya ce ƙudurinmu shine na samun kyakkyawan muhalli mai inganci da bil'adama da sauran halittu za su yi amfani da shi. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Jami'an yaƙi da ayyukan ta'addanci na birnin Paris sun samu wani rubutaccen sako inda a ciki ake jinjina wa ɗan bindiga daɗin ƙungiyar ISIS a kusa da gawar mutumin da ya harbe wani ɗan sanda har lahira jiya Alhamis. wani lauyan hukumomin yaƙi da ta'addanci na faransa mai suna francois molland ya bayyana maharin a taron manema labarai a yau juma'a da sunan karim shiorfi dan shekara 39 wanda ya daɗe yana saka kafar wando ɗaya da 'yan sanda saboda tara laifuffuka barkatai da ya aikata ciki har da kai ma 'yan sanda wani farmaki a can baya 'yan sanda sun taɓa kama shifri a watan fabrairu amma dole suka sake shi saboda rashin wata shaidar aikata laifi da za ta sa a tsare shi. Ma'aikatar tsaron Kenya ta ce sojan ƙasar da ke aiki a ƙarƙashin rundunar kiyaye sulhu ta tarayya Afirka a Somaliya sun tarwatsa wata mafakar 'yan ƙungiyar al shabab inda suka kashe kimanin 'yan tsagerin su 52 suka kuma kwace makamai masu yawa. A wani jawabi da ma'aikatar ta fitar ta ce dakarun sun mamaye mafakar da ke kusa da garin Badadi da ke ƙasar a yankin Jubba da daren jiya Juma'a. wani mazaunin yankin wanda ya nemi a ɓoye sunansa saboda yanayin tsaro ya faɗa wa sashen somaliya na murya amurka cewa mafakarar 'yan alshabab da dakarun na kenya suka tarwatsa tana kusa da sansanin sojojin alakta dishu harshen ƙasar rasha ya zamo yare na biyu da ake koyarwa a makarantun ƙasar siriya haka kuma 'ya'yan shugaban ƙasa bashar al-assad yanzu haka suna koyan harshen rashanci a cewar jakadan siriya a rasha a yau juma'a to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, amma kafin mu tashi bari mu mika saƙon taya murna ga iyalan Alhaji Ilyasu Ahmad Jos. Murnan auren 'ya'yansa da za a yi gobe Asabar a unguwar Rimi da ke garin Jos a jihar Plateau, nigeria Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Sai kuma ta'aziyar mu ga sai kuma mu ga 'yan uwa da abokan arziki game da rasuwan rabiu muhammad wanda aka fi sani da labaran dan burku na jihar kaduna a najeriya wanda allah ya yi wa rasuwa a makon jiya ubangiji allah ya ji kanshi da rahama ya gafarta masa mu kuma ya kyauta namu karshen yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman wato nazir ahmed hausawa da ya taimaka domin gabatar da shirin da saida hamdul da ta taimaka da injiniyan mu ni ladan ibrahim ke cewa wannan shine shirin mu na yau sai gobe da sahe za a ji wasu sabbin abokan aikin da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na ibrahim alfa ahmed wato a bari ya huce sai da safen ku